صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma karshe a wani ranar ta Asabar. Masu mu Assalamu alaikum barkan gudu haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da Afirka a yau bayan su muna dauke da shirin nan namu koyi harshen Farsanci daga nan sai shirin tarbiyyar iyali kafin daga bisani mu karkare da shirin duniyar mu a yau. Waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan sai an fara da shirin na ko kun san ko san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar uku ga watan fabrairun shekara ta 2024 masu saurare kun san cewa shekaru 109 da suka gabata rana irin ta yau wata uku ga watan fabrairun shekara ta 1915 a dai lokacin da ake cikin yakin duniya na daya sojin kawancen jamus da kuma dalar usmaniya suka haka farmaki akan mashigar ruwa ta suez ta kasar masar a lokacin da ya turawan ingila ne suke iko da kasar masar domin ganin muhimmancin wannan mashigar ruwa ga dukkanin bangarorin biyu sojin ingila sun mai da martani mai tsanani akan sojin jamus da kawayenta ta kuma sami nasara a kansu bayan haka ikon wannan mashiga ya ci gaba da zama karkashin ikon turawan ingila har zuwa shekara ta 1956 a lokacin ne kuma shugaban kasar masar na lokacin jamal abdul nasir ya shelanta mayar da ita ta zama ta kasa wannan mataki na mayar da mashigar suez ta al'ummar kasar masar da jamal abdul nasir ya dauka ya faranta rayukan lokacin al'ummar kasar masar da ma al'ummomin larabawa baki daya masu kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau lokacin da firaministan kasar iran na karshe ya fahimci cewa lamura sun fita daga hannunsa a duk faɗin kasar da hakan ya hada da ajiye aiki wanda manyan jami'an gwamnatin sa suke yi da kuma ta da soji suka yi masa da kuma yajin aiki da ma'aikatan bangaren man fetur da sauran bangare na aikin gwamnati a kasar suka yi daga wannan lokaci jawabi inda yake cewa mutanen kasar ya musu alkawali na gyara sannan kuma ya ce ba zai yi kyalin marigayi imam kuma ne kafa gwamnati kamar yadda ya alkawali ba amma wannan shine jawabin sa na karshe domin kuwa sa ta faɗi mako guda bayan hakan daga ƙarshen masu saurare kun san cewa shekaru goma sha hudu suka gabata a rana irin ta yau uku ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da goma jamhuriyar musulunci ta iran ta harba tauraron dan adam kera cikin gida na farko wanda ake kira da omid zuwa sararin samaniya bayan haka ta aike da biri mai rai zuwa sararin samaniya a karo na farko sannan kuma ya dawo da ransa wannan ci gaba da iran din ta samu dai yana daga cikin abubuwa da take alfahari da su sakamakon samun nasara ta juyin juhali da kuma cika maradu na al'ummar ƙasa.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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka ne ke muku lalimar habin a cikin shirin namu na wannan lokacin to jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya To da farko ga mahimman kanun labaran. Kasashen Siriya da kuma Iraki sun la'anci shirin hararen da Amurka ta kai a kasashen suna masu danganta su da keta hurumin su. Shugaba Macky Sall na Senegal ya sanar da ɗage zaben shugabancin kasar na ranar 25 ga watan Fabrairu har wani lokaci. a fagen wasanni za a cewa iran ta tsallake zuwa zagayen kusa da na karshe a gasar cin kofin kwallon kafa na asiya na 2023 da ke gudana a kasar qatar to yanzu ga labaran kamar da za a ji su kasashen Siriya da kuma Iraki sun yi Allah wadai da har-haren da Amurka ta kai wa kasashen nasu suna masu danganta hakan a matsayin keta hurumin kasashen su ma'aikatar harkokin wajen Siriya a wata sanarwa ta ce wannan sabon keta hurumin kasar wani bangare ne na cin zarafi da Amurka ke ci gaba da aiwatarwa a kasar ta Siriya ciki har da na wuce gona da iri waɗannan har-haren sun haifar da mutuwar fararen hula da sojoji da dama da jikata wasu da kuma barna mai yawa in ji rundunar sojojin siriya a cikin wata sanarwa ta kara da cewa mamayar da sojojin amurka suka yi wa wasu yankunan kasar ba za su ci gaba ba tana mai jaddada aniyarta na 'yantar da daukacin yankin na siriya daga ta'addanci da kuma mamaya ita kuwa iraki ta yi gargadin cewa hararen na amurka barazana ce da kan iya haifar da rashin zaman lafiya a yankin hakan ya sanya ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iraki ta sanar da cewa za ta gayyaci mai kula da harkokin amurka da ke bagdaza don ba shi wasikar nuna fushi a washe garin har da amurka ta kai a yammacin kasar amurka ta ce ta kaddamar da hararen ne a iraki da siriya domin ramuwar harin da aka kai mata da jirgi marar matuki wanda ya kashe sojinta uku a ƙarshen makon da ya gabata bayanai sun ce an kai harin ne a sassa bakwai hudu a siriya da kuma uku a iraki inda aka yi barna 85 a cikin minti talatin to har ila game da wannan labarin iran ta yi allah wadai da hararen da amurka ta kai cikin dare a syria da kuma iraki tana mai danganta su da ta hurumin kasashen a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran nasir kan'ani a cikin wata sanarwa har na daren jiya wani kuskure ne na dabaru daga bangaren amurkawa wanda kawai zai dagula al'amura da rashin zaman lafiya a yankin ita ma nata bangare moscow ta zargi washington da haddasa rudani a yankin muna yin allah wadai da wannan matakin da kawancen amurka birtaniya suka ɗauka na keta hurumin kasashe masu cin gashin kansu za mu yi kokarin yin nazarin halin da ake ciki cikin gaggawa a cikin tsarin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya kamar da kakakin ma'aikatar harkokin wajen rasha maria zakarova ta bayyana a cikin wata sanarwa to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran shugaba makisal Sall na Senegal ya sanar da ke zaben shugabancin kasar da ke tafe na ranar 25 ga watan fabrairun shekarar 2024 din nan har zuwa wani lokaci da ba a kayyade ba wannan dai na zuwa ne 'yan sa'o'i kaɗan kafin buɗe yakin neman zaben kasar masasal ya bayyana hakan ne a wani jawabi da ya gabatar ta kafar gidan talabijin ɗin kasar yau asabar a jawabin nasa shugaban ya taɓo wasu batutuwa da ya ce suna tarnaki ga shirin shirya zaben musamman takaddamar da ake fuskanta tsakanin majalisar dokokin ƙasar da kuma majalisar kundin tsarin mulkin kasar kan wani batun cin hanci da aka bankaɗo tsakanin alkalai baya ga hakan kuma a cewarsa akwai batun takara a zaben inda aka gano takardun wani dan takara da aka aje mai shinsiya guda biyu wanda ya sabawa dokar zaɓe a ƙasar a wani bangare kuma na jawabin nasa shugaba Macky Sall ya da matsayinsa na cewa ba zai yi nemi yin tazarce ba to a fagen wasanni tawagar kwallon kafa ta Iran ta yi nasarar tsallakewa zuwa zagayen kusa da na ƙarshe a ci gabar gasar cin kofin kasashen nahiyar asiya na shekarar 2023 iran ta kai wannan matsayin ne bayan tallasa japan da ci daya dan wasan japan hidemasa morita shine fara zira kwallo a mintuna 28 na wasan bayan an dawo hutun rabin lokaci ne dan wasan iran muhammad mohebi ya zira kwallo a mintuna na 55 inda kasashen biyu suka yi kunnen doki daya da daya dan wasan iran ali reza jahan baksh shine ya zira kwallo na biyu a bugun daga kai sai mai tsaron gida wato penalty a cikin karar lokaci to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan To Marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun kiran da gwamnatin Sudan ta yi ne ga kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya kan yin aiki da nauyin da ya rataya a wuyarsa game da ƙasashen da suke suke hura wutar yaƙi a ƙasarta da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. gwamnatin sudan ta yi kira ga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da ya yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyarsa kan ƙasashen da suke rubuta wutar ci gaba da yaƙi a sudan wanda ba ta ambaci sunayensu ba ta hanyar matakan da suka ɗauka na baiwa dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces makamai da tallafin siyasa da kafofin watsa labarai yayin da gwamnan yankin darfur mini arko minawi ya tabbatar da haɗin kan ƙasar sudan inda ya yi tir da waɗanda suke neman taimako daga hannun ƙasashen waje don samun damar kaiwa ga mulkin ƙasar ma'aikatar harkokin wajen sudan a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce ta bi bayanan da ke cikin rahoton tawagar masu sa ido ta majalisar ɗinkin duniya kan yankin darfur dangane da yakin da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces da masu goya musu baya suka ƙaddamar kan al'ummar sudan sanarwar ta kara da cewa rahoton ya yi karin haske kan wasu bayanai da suka hada da cewa waɗanda aka kashe a rikicin kabilanci a hakisan kiyashi da mayakan 'yan tawaye na dakarun kai ɗaukin gaggawa da ƙawayensu suka yi a yankin yammacin darfur kaɗai sun kai fararen hula kimanin dubu goma zuwa dubu sha biyar ciki har da mata da ƙananan yara da kuma tsofaffi sanarwar ta ci gaba da cewa samar da nagartattun makamai da wasu kasashe ke baiwa 'yan tawayen wanda hakan ya saba wa kudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kuma hakan ne ke baiwa mayakan 'yan tawaye damar faɗaɗa ayyukan soji da tsawaita yaƙi a faɗin ƙasar har ila yau sanarwar ta kuma yi kira ga kwamitin tsaron da ya sanya dakarun kai daukin gaggawa cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya da kuma haramta gudanar da mu'amala da su ta kuma yi kira gare shi da ya yi aiki da nauyin da ya rataye a wuyarsa kan kasashen da suke ruruta wutar ci gaba da yaƙi a sudan ta hanyar samar da makamai ga 'yan tawaye da goya musu baya a fagen siyasa da kafofin watsa labarai da kuma sanya su cikin masu aikata laifukan ta'addanci wanda shari'a za ta hukunta su hakanan ma'aikatar harkokin wajen kasar ta sudan ta yi kira a cikin sanarwar da cewa a diddigi da kuma lalata hanyoyin samar da kuɗaɗe da hanyoyin gudanar da kasuwancin dakarun kai ɗaukin gaggawa da kuma hukunta kamfanonin da suke gudanar da alaka da 'yan tawayen da masu goya musu baya a fagen gudanar da farfaganda da yaɗa munanan manufofinsu a kafofin watsa labarai ma'aikatar harkokin wajen kasar ta sudan ta kuma taɓo batun ire-iren rahotannin da duniya ta san da su kan muggan ayyukan 'yan tawayen kasar ta inda ta ce kafafen yada labaran duniya sun ruwaito rahoto da aka gabatar ga majalisar ɗinkin duniya sannan ga kwamitin tsaron majalisar kan yadda 'yan tawayen sudan na dakarun kai ɗaukin gaggawa suka kashe mutane tsakanin dubu goma zuwa dubu sha biyar a wani gari ɗaya a jihar darfur ta yamma a ƙasar sudan Sudan a bara wani rikicin kabilanci a gefe guda kuma gwamnan yankin darfur mini arko minawi ya tabbatar da cewa babu wata tangarɗa dangane da haɗin kai na ƙasar sudan tare da tabbatar da matsayin ƙasar ƙasa ɗaya dunkulalliya kamar yadda al'ummarta suke shirye wajen ƙalubalantar duwani katsalandan daga ƙasashen waje yana mai cewa dakarun sojojin sudan da na kungiyar 'yantar da sudan a matsayin ƙasa ɗaya da suke arewacin ƙasar suna aiki tare da haɗin gwiwa a tsakaninsu a yayin ganawarsa da gwamnatin sudan da kwamitin tsaro na jihar arewa ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar abidin iwadullah ya yi nuni da yadda ƙasashen waje suke tsoma baki a harkokin cikin gidan sudan da kunna wutar yaƙi da aka fara a ranar 15 ga watan afrilun shekarar da ta gabata domin cimma muradun siyasa da tattalin arziki wanda sakamakon su sune rusa ababen more rayuwa na ƙasar sudan da kuma shafe al'adunta da rusa matsayinta kamfanin dillancin labaran sudan suna ya nakalto faɗin gwamnan yankin na darfur mini arko minawi yana cewa a yayin zaman taro da jami'an gwamnatin tarayyar ƙasar, waɗanda suka fara kunna wutar yakin sudan sun fara ne da nufin samun damar kaiwa ga madafin iko kuma sun yi amfani da duk wata hanya ta rashin ɗan adamtaka wajen ganin sun cimma manufofinsu a gefe guda kuma shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan general abdul fatah al-burhan ya ce duk wani gudanar da zaman tattaunawa domin neman dakatar da yaƙi a sudan kamata ya yi a gudanar da zaman shawarwarin a cikin ƙasar ta sudan yana mai jaddada cewa wani shiri na kungiyar raya harkar tattalin arzikin kasashen yankin gabashin afirka igat bai shafi al'ummar sudan ba a wani jawabi da ya gabatar ga hafsoshi da sojojin runduna ta sha ɗaya ta sojojin ƙasar sudan a birnin hashmi aligirba da ke jihar kassala a shiyar gabashin ƙasar alburhan ya yi kira ga 'yan siyasa da su nemo mafita game da rikice-rikicen ƙasar daga cikinta yana mai cewa ya zama dole a zauna da dukkanin bangarorin al'ummar sudan don cimma gamsasshiyar mafita ga kowa da kowa janar burhan ya kara da cewa ba zai taba amincewa da duk wata tattaunawa da ba za ta gamsar da al'ummar sudan ba kuma wacce ba ta kan tushe mai karfi ko karko da take kare martabar al'ummar kasar ba yana mai jaddada wajabcin ficewar dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ba tare da ya ambaci sunansu ba daga cibiyoyin fararen hula da kuma gidajen fararen hula da suka mamaye da karfin tsiya alburhan wanda kuma ke jagorantar rundunar sojin sudan ya kuma ce ba zai yi tattaki don ganawa da kowa ba yana mai nuni da ganawar baya-bayan nan da aka yi a birnin addis ababa tsakanin tsohon firaministan gwamnati rikon kwaryar kasar abdullah hamdo kuma shugaban kungiyar fararen hula mai fafatakar wanzar da tsarin dimokuraɗiyya a kasar da kuma kwamandan dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces muhammad hamdan amidati kamar yadda shugaban majalisar gudanar da mulkin kasar ta sudan ya ki halartar zaman taro da kungiyar raya harkar tattalin arzikin kasashen yankin gabashin afirka iga ta kira a farkon watan da ya gabata yayin da jagoran 'yan tawayen kasar da kalu hamidati ya amince da duk wata gayyata da za a gabatar masa a cikin jawabinsa ga sojojin kasar janaral burhan ya jaddada cewa shirye-shiryen kungiyar raya harkar tattalin arzikin kasashen gabashin afirka ta igat ba su shafi shugabancin sudan ba yana mai cewa sudan ba za ta amince da ra'ayoyin da za a kakaba mata daga waje ba wani abin lura a nan shine sudan ta sanar da dakatar da kasancewarta memba a cikin kungiyar ta igat inda kungiyar ta yi kokarin hada zaman taron kai tsaye tsakanin shugaban majalisar gudanar da mulkin sudan da jagoran 'yan tawayen kasar muhammad hamdan da kalu hamidati bisa bukatar kungiyoyin shiya da na kasa da kasa a makon da ya gabata shugaban majalisar gudanar da mulkin kasar sudan general burhan ya kai ziyarar aiki zuwa kasar algeria inda ya tabbatar da cewa kasarsa na fuskantar wata makarkashiya tare da haɗin gwiwar ƙawayen ƙasashen yankin da na ƙasa da ƙasa kuma kafin ziyarar tashi kwamandan dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces muhammad hamdan da kalu hamidati ya gudanar da ran gadin ƙasashen afirka da suka haɗa da uganda habasha da afirka ta kudu a gefe guda kuma dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun tofa albarkacin su kan ziyarar da babban hafsan hafsoshin rundunar sojin sudan general abdul fatah al-burhan ya kai zuwa kasar algeria inda mai ba da shawara ga kwamandan dakarun kai daukin gaggawa muhammad albasha tabik ke cewa ziyarar da general burhan ya kai zuwa kasar algeria ta zo ne domin neman goyon bayan diflomasiyya da na soji bayan da ya rasa kima a tsakanin kasashen yankin sakamakon zargin kasashen yankin da suke makwabtaka da sudan da goyon bayan dakarun kai daukin gaggawa da kuma ba su kariya ta diflomasiya da siyasa a zantawarsa da tashar talabijin ta aljazira tabik ya ce idan gwamnatin algeria ta gabatar da wani gagarumin shiri na bayar da gudumawa wajen warware rikicin sudan tare da haɗin gwiwa da dandalin jidda da kuma ƙungiyar igad to za su amince da ƙoƙarinta domin warware rikicin ƙasar ta sudan ta hanyar lumana dangane da yiwuwar ganawar da za a yi tsakanin alburhan da hamidati a algeria mashawarcin ya ce zaman taro tsakanin mutanen biyu ya dogara ne da kasancewar shugabannin kasashen igat da wakilin amurka saudi arabia da majalisar ɗinkin duniya domin tabbatar da duk wata fahimta ko yarjejeniya tsakanin ɓangarorin biyu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 kammala shirin Afirka a yau kenan yanzu kuma za mu kai ga shirin muna tafe mu koyi harshen Farsanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci Dai da Allah Ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na da goma sha takwas. Idan dai masu saurare ba su manta ba a shirin da ya gabata an ji tattauna da gudana tsakanin Muhammad da abokin saramin dangane da wasu daga cikin sanannu na wato bangaren wasanni na motsa jiki a jamhuriyar musulunci ta Iran. waɗanda suka shahara kuma suka taka gagarumin rawa wajen fitar da sunan ƙasar a fagen wasanni a yau za a ji tattaunawa a kan ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane wato hussein riza zade sai a kasance tare da mu amma kafin nan ga kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin. ببین دوبه نماد علامه ورزش موز من میشناسم نی نسنی آنها میشناسند سو سنسنی وزن بردار می نوی وزن برداری ɗaukar نویی چندین وسو سال شکر به عنوان امسعین قوی مگرپی قویترین قوی ترین مرد متوم جهان دنیا او شناخته شد شی شی Olympic. Wasannin motsa jiki na Olympic. Pekan. Birnin Bijan. U shirkat kard. Shi ya halarta. Pezeshkan. Likitoci. gofte and Su sun ce. Hefs. kiyaye سلامتی لپیا مسابقه گسه مسابقات جمع گسه سنگین مینوی او شرکت کند شی یهلرتا او شرکت نکند شی کده حلرتا حیف شد کیچو اگر ایدن او میرفت شیت پی حتما تبس مدال لمبر یبو طلا زیناری او می گرفت شی دایه کربه پهلوان گرزو واقعی نگسکیه واقعا حقیقه بپاسه کیایی ویژگی سپا. ویژگی ها سپوپی اخلاقی کواون او شجاعت گرزنتکا او دریافت کرده است شی کربا تو راست میگویی ابند کپدی گسکیانی هیچ کس. بابوانی قهرمان گرزو بزرگ بابا همینطور است هکنی او میگوید شی یه و قدرت بدنی کرپین منش پهلوانی زمر زما گرزو آن معنی می یابد شی ینا ده معنا من شنیده ام نی نه جن کمک تیمکو مردم متانی بخشی از ونی بنگری دگا زندگی رایوه عاشق میسان خدمت هدمه فروتن mai ƙanƙan da kai. madalla to jama'a masu rare banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma za mu je ga tattaunawar ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin a lokacin da suke kallon talabijin suna kallon wani mai bayar da rahoto yana tattaunawa tare da hussein razazade ga tattaunawar a cikin harshen farisanci Babin Muhammad. این حسین رضازاده است او نماد ورزش ایران است من او را می شناسم او وزن بردار است بله همه او را می شناسند او برای چندین سال به عنوان قوی ترین مرد جهان شناخته شد رضازاده در المپیک پکن هم شرکت کرد؟ نه پزشکان گفتند که او برای حفظ سلامتیش در مسابقات سنگین شرکت نکند حیف شد اگر او به پکن رفت حتما مدال طلا می گرفت بله اما او یک پهلوان واقعی است به پاس ویژگی های اخلاقیش مدال شجاعت نیز دریافت کرده است واقعا راست میگویی؟ پس هیچکس این قهرمان بزرگ را فراموش نخواهد کرد همینطور است رزازاده میگوید وزن برداری با قدرت بدنی و منش پهلوانی معنی مییابد شنیده هم که کمک به مردم بخشی از زندگی اوست بله او عاشق مردم و خدمت به آنهاست پس رضازاده فقط یک قهرمان نیست بله او پهلوانی فروتن است تو bayan da aka saurari wannan tattaunawa a cikin harshen Faransanci, yanzu kuma sai a gyara zama domin a sa tattaunawa ta gudana tare da fassara a cikin harshen hausa. ببین محمد این حسین رضازاده است او نماد ورزش ایران است دوبا محمد wannan حسین رضازاده نی و تا تا چه تا واسن motsa jiki نه ایران من او را می شناسم او وزن بردار است نی نسن شی می دوکر بله همه او را میشناسند او برای چندین سال به عنوان قوی ترین مرد جهان شناخته شد. ای دو کووا یا سنشی شی اوسو شکرو انسنشی اما سین ونده یفی کووا کرفی ا دنیا رضازاده در المپیک پکن هم شرکت کرد؟ رضازاده یا هلرچی واسن motsa jiki na اولمپیک برنن نه پزشکان گفتند که او برای حفظ سلامتیش در مسابقات سنگین شرکت نکند آ آ لیکیتوچی چی؟ domin kiyaye lafiyarsa kada ya shiga cikin wasannin gasa masu wahala. حیف شد اگر او به پکن رفت حتما مدال طلا می گرفت کچو ایدن دا شیاجی واسنن برنن بیجن. تبس زی کربی لمبر یبو تزیناری بله اما او یک پهلوان واقعی است به پاس ویژگی های اخلاقیش مدال شجاعت نیز دریافت کرده است ای شی ونی گرزو نه نگسکیا saboda دبی دبی یا کربی لمبر گرماما لمبر تا گرزن تکا واقعا راست میگویی؟ پس هیچکس این قهرمان بزرگ را فراموش نخواهد کرد. حکنی، ابنده abin da kake faɗi gaskiya ne kenan babu wani wanda wannan babban gwarzo همینطور است رضازاده میگوید وزن برداری با قدرت بدنی و منش پهلوانی معنی میابد. هکنی نی رزازده یه نه چیوه دوکر نوی نه ده معنی کوی کوه اکوی اکوه کرپین جکی شنیده هم که کمک به مردم بخشی از زندگی اوست نه تا بجین taimako ga mutane wani bangare ne na rayuwarsa. بله او عاشق مردم و خدمت به آنهاست ای شی یه سن متانی دو kuma یه مسیح پس رضازاده فقط یک قهرمان نیست. کنن رضازاده باوی کوی ونی گرزو بنی. بله او پهلوانی فروتن است ای شی گرزن گرازنی می متکر کنکن دکه Tuma da To an ji yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da abokin Saramin dangane da Hussein Rizazade wanda ɗaya ne daga cikin mutanen da suka yi suna a duniya wajen ɗaukar karafa na nauyi wanda kuma ya samu lambobi na yabo na zinari a wasanni daban-daban da ya halarta a duniya. Da wannan ne ya kawo ƙarshen shirin namu na yau idan Allah ya kai mu a mako na gaba cikin wani darasin za a ji mu dauke da shugaban shirin. kamar amma kafin wani lokaci a madan dukkanin waɗanda aka je muryansu wanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri Abdullahi Salo ke muku fata alheri a tarbe mu a shiri na gaba. To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin sa na yammaci yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali. tarbiyyar iyali jama'a masu sauraro salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke tattaunawa kan harkun tafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tuba don tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rediyon biohet Hausa da ke nan birnin Tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi na kuma fatan za ku tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau dinnan. nan. a cikin shirin namu na yau za mu dora ne kan wani shiri da muka somo da malam musa adam minaggi daga jos ta kasar nigeria wani tsohon malamin makaranta yau malam zai tashi ne kan kyawawan halaye malam ya shirya bismillah assalamu alaikum masu sauraron mu barkan ku da haka da fata kuna bibiye da mu cikin duniyar hausa cikin wannan gidan rediyo mai albarka har yanzu ne muna cikin darasinmu na tarbiyya muna cikin sharhar ayoyi na lukman alaihissalam a kan ɗansa aya ta baya wanda aka ba da umarni umarce-umarce guda hudu manya to yanzu kuma ga wasu akhlaqul husna tsakaninka da al'umma kada ka zama mai girman kai mugu mai alfahari ce, ka dai wala tusaggir kalin nasi ka dai na karkatar da kundukokinka ga mutane ma'ana mai girman kai ka dinga jikinka wani iri ma yadda za ka lauye shi na girman kai kanka al'umma kun san akwai mai girman kai yadda yake ma mutane kallo da yadda yake tafiya da jiji da kai da wani karkatar da wuyansa wai shi nan ko dai ya samu abin duniya ko dai yana da kira mai kyau ko dai mulki ko ya fi wasu to allah ya ce dai haka ba kyau yace ka daina yin haka ba mutane wala tamsi fil ardi marha inna allaha la yuhibbu kulla muqtalin fakhur ka daina tafiya a ban ƙasa da izza da iya yi allah baya son duk wani mai girman kai mai alfahari baya cikin kulkul husna baya cikin abirun kwarai, girman kai da izza da jiji da kai ɗabi'u ne munana wanda zai sa al'umma su kika wanda zai sa a dinga gulmanka wanda zai sa ba za ka samu masoya ba sai dai ka ƙara ma kanka abokan gaba akwai wani saboda munanan halinsa ko taimako ba a nema a wajensa saboda an san mai girman kai ne mugu ne marowaci ba rahama tare da shi wani ko da wasa ba saboda shi yadda ya riga ɗabi'unsa tsakanin al'umma kowa ya haddace mai taimako mai kyauta kowa ya san shi a anguwa a society marowaci kuma kowa ya san shi to na halaye na jiji da kai da alfahari da izza da girman kai da kibiru yana cikin ɗabi'u mafi masu muni ga rayuwar musulmi kowa ma baya son a mace haka abinda ba ka son wani ya maka ya nuna maka izza ya fi ka to akan me za ka je kama mutane mai kafi su kai din nan dai ka taba zama in an taba ka sai an wanke hannu ka taba zama ruwa liquid sannan a cikin cikin nan naka akwai kazanta kowa yana tare da kazanta a jikinsa akwai bayan gari sannan kana bayan gari kana fitar da najasa a jikinka me ka fi kowa abin da kake da shi allah ya ba kowa ya ba kowa wani ma ya fi ka Kuma ba kai ka ba kanka wannan jikin ba ba kai ka halicci kanka ba in ma wani dan canji kake da shi to a gidan duniya ne ka samu ko ma ta haram ne baka isa ka kirkira kun faya kun ba ko na mutane ne suka sha zuba ka kwata ko kuma kai ne ka nema Allah ya baka baka kaka kirkira kwayan hatsi daya ya zama kun faya kun ba duk daga halittun Allah ne da ya zubo man bayansa su ci su sha su bauta masa shine Allah ya baka ƙiran jikin nan wasu halittu ne ka ci wasu ma masu rai ne wasu yayan wasu halittu ne ma ka ci kai bulbul kake ta ƙyalli nan gaba baka tuna makomarka baka san me sababin mutuwanka ba baka san kila za ka yi wata mummunan jinya ka yi wari ba za a iya kusantar ka ba baka san waye zai taimake ka a gaba ba baka san me zai faru da kai ba in ma dukiya nawa ne wanda suke da dukiya ya kare suka talauce suna da motoci suka koma suna tafiya a ƙas suna da gidaje suka rasa gidaje nawa ya faru da su masu sauraro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radiyon voh hausa a nan birnin tehran da muke sauraron wani malami daga nigeria wanda zai tashi kan bayanin wata tambaya kasan gobe kasan jibi da fatan iyalai suna amfana ka san gobe ka san jibi ka san gata kafin baɗi to mutum bai kamata ya haka ba wanda ba ka zato shi zai taimake ka nan gaba don haka mutum ya kiyaye girman kai ba ɗabi'un kwarai ba ne yana cikin ɗabi'u mafi muni masu lalata mutum tsakanin al'ummarsa kuma allah baya son haka ka kiyaye al'amarin ɗabi'a da har allah ta'ala ya ce baya so mai ita to kai fa ka zama mutumin shaidan ikhwanu shaidin kenan mutum ya samu kansa a wanda shaidan yake so yana wanda Allah yake fushi da shi to shikenan yayi asara to na cikin abubuwan tarbiyya da za a koyar ma yara a nuna musu cewa komai Allah ya ba su nan gaba kila su zama shugabanni kila su zama masu abun hannu ko su zama koma mai abin da dan adam yake bukata a rayuwar gidan duniya to a musu gargadi su daina nuna izza su daina nuna alfahari su daina nuna fifiko su daina nuna cewa su suka ba kansu allah zai iya kwashe abinsa cikin kyaftawar ido ya faru ya faru fa fa adadi ya faru ta yi daban-daban wannan gangan jikin da allah ya ba mu je mu ci kasuwan duniya da ita ba falallai lallai ba ne ranar mutuwanka ka mutu tare da shi da yawa wasu muna ji muna gani wasu an binne gaɓar su kafin su mutu wani ya rasa kafa wani ya rasa hannu wani ya rasa gaɓa mafi amfani ido da mai gani ne ya koma makafu wani da lafiyayye ne ya koma gurgu ya koma waye to wannan kenan sannan jikin nan na kama yana zazzagewa fa ba lallai ba ne cikin kai masana ilimin kimiyya sun tabbatar a cikin shekaru bakwai zuwa takwas in ban manta ba wani sabon jikinka ne gaba ɗaya tufu. akwai abin da ke zuba a kowane rana in every 24 hours akwai wani kuma bayan kwana biyu wasu sinadaran kira gangan jikinka wasu suna tsira wasu suna zuba ana samun replacement haka kuma hankalinka yana karuwa har zo ya fara raguwa in tsufa ya shigo saboda haka idan ka tura yaron ka misali irin masu tura yara karatun allo su rabu da su su watsa da su sai bayan shekaru goma ko fiye da haka to ka sani ba fa shi ba ne wanda ka tura wani ne fa gangan jikin ya yau, wani sabo ne ya tsira haka ɗabi'unsa wasu sun tafi wasu sabbi sun shigo masu kyau ko marasa kyau yana da kyau ka zama kana kusa da ɗanka kullum a daina tura shi uwar duniya ba ka ganin shi baka san wani irin malami akwai mugayen malamai su ma ba su koshi da madaran musuluncin ba su ma talakawa ne fakirai ne a duniyar ɗabi'a mai kyau to sai ka far ɗanka baka zuwa lura sannan abokan zamansa almajiransa kowa fa an zo an haɗu kowa da tarbiyyar garinsu da tarbiyyar yarensu da tarbiyyar akan haɗu bayan na malamin ga na abokan zamansu ka bar yaro shekara da shekaru tun bayi da hankali hankalinsa ya haura ya bude ya haɗu da wasu al'ummomi wanda ba mutanen ƙwarai ba an koya wasu abubuwa masu muni ƙazamin ɗabi'u ga sunan sun zama mana allah ƙaƙai a yanzu ga shi nan muna biyan bonus wayannan jami'an da muka watsar da su na jami'an da hukumomi suka watsar da su wajen ya'yan talakawa ne aka kira musu makarantu aka kiraya su aka nuna musu soyayya to ga shi nan yau suna nuna mana rashin tausayi an kai su daji an ba su madara an ba su nama an ba su kuɗi an ba su ak-47 sun kwashe matarka sun kwashe kanwarka sun kwashe yarka ba tausayi su ma tunda ba ku nuna tausayin su ba lokacin da suke suke bukatan tausayi kwakwalwansu ba a koya masu abu mai kyau ba an kwashe su ba ku ba su jin daɗi ba ku nuna musu soyayya ba to ga suna yau kuna biyan bonus bari mu tsaya nan sai darasi daga wajen uwa masu girma salamun alaikum to ma sauraro ga dai malam ya fara bude mana sabbin kundaye to amma lokacin ya yi mana halin nasa da karshe muna yi wa malam musa minage daga jos ta ƙasar najeriya wani tsohon malamin makaranta godiya ta musamman da lokacin da ya bada da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a maimakon rediyon boh hausa da ke nan birnin tehran ni awal kunya na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tumar yanzu kuma sai shirin mana karshe duniyar mu a yau duniyarmu a yau. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri wanda ke kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata wanda suka shafi tattalin arziki zamantakewa tsaro da al'adu da sauransu inda muke masu karin bayani sannan mu ji ra'ayi masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. da masu sauraro a cikin shirmu na yau za ku ji cewa a ranar alhamis da ta gabata ce iraniyawa suka fara bikin cika shekaru 45 da nasarar junju hali musulunci a kasar wanda ya fara samun nasara tare da dawowar imam khomeini kudisa sun ruhu kasar a ranar 1 ga watan fabrairu shekarar 1979 daga birnin paris na kasar faransa bayan gudun hijira ko kuma mu ce bayan an tilasta masa gudun hijira na tsawon shekaru kimani goma sha hudu kuma gudun hijirar da ta kai shi kasashen turkiya iraki da kuma faransa daga ƙarshe iraniyawa ƙarƙashin jagorancin imam khomeini kudisa sun ruhu sun sami nasarar kwace iko da kasar iran a cikin wata fafatawa ta ƙarshe da suka yi da sojojin hannun sarki sha na tsawon kwanaki goma wato daga ranar dawowarsa daga gudun hijira har zuwa ranar 11 ga watan fabrairu shekarar 1979 a lokacin da aka shelanta samun nasarar junjiya hali musulunci a kasar kuma aka kifar da gwamnatin sarakuna musamman sarki muhammad riza pahlawi wanda ya zama sarki na ƙarshe daga cikin sarakuna fiye da shekaru 2500 da suka gabata a ƙasar iran banda haka bikin cika shekaru 45 da nasarar junjuya hali musulunci a nan kasar iran ya zo ne a daidai lokacin da ake yaƙi a zirin gaza na ƙasar falastinu da aka mamaye kimanin watanni uku da suka gabata kenan kuma yaƙin wanda ya cinye rayukan falastinawa kimanin dubu ashirin da shida har yanzu ana fafatawa kamar yadda kowa ya sani dai wannan yaƙi an fara shi ne a ranar bakwai ga wata oktoban da ya gabata kuma a dakarun izuddin kassam reshen soji na kungiyar hamas wacce take gwagwarmaya don kwatar 'yancin falastinawa daga hannun yahudawan sayoniya wanda suka kwace kasarsu tun fiye da shekaru 75 da suka gabata ta soma wannan yakin da kuma sauran kungiyoyi da kasashe wa'anda suke tare da iran a wannan yakin suna ganin wannan yakin wata nasara ce ga musulmi da kasashen yankin da kuma dukkanin raunanan kasashe a duniya ko ba komai dai wannan yakin ya zuwa yanzu ya yi tasiri a dukkanin kasashen duniya a fagagen siyasa tattalin arziki da kuma sauransu kuma tasirinsa zai iya zama masomi ne na na kawo ƙarshen mamayar da ƙasashen yamma musamman amurka suke wa al'ummar musulmi ta ɓangaren siyasa tattalin arziki a duniya wannan nasarar duk tare da rasa rayukan dubban falastinawa da aka yi kuma ake yi ya nuna cewa ƙarshen daular hafi ƙasar isra'ila wacce ƙasashen yamma musamman ingila ta kafa bayan yakin duniya na biyu kuma bayan mulkin mallaka na kusan rabin ƙarni ya zo ƙarshe a ɗayan ɓangaren kuma za a kafa 'yantacciyar ƙasar falastinu mai cin gashin kanta a ƙasar falastinu ko kuma na falastinawa da ake mamai da shi a halin yanzu shekaru fiye da 75 da suka gabata sannan uwa uba masallacin al'aksa ko masallacin kudus wanda halin yanzu yake ƙarƙashin ikon yahudawan sayaniya zai kubuta daga hannunsu ya kuma koma hannun musulmi wannan nasara ta juyin juya hali musulunci wacce take cika shekaru 45 a kasar iran da ya tabbatar da cewa juyin ya fara bayyana manufofinta ya kuma fara bayyana karfin addinin musulunci na gaskiya wanda ya kada manya-manyan daulolin farisa da kuma roma shekaru fiye da 1400 da suka gabata a hali yanzu kuma yana kan hanyarsa ta ganin bayan manya-manyan azzaluman dauloli na kasashen yamma musamman amurka da kuma wasu dauloli a kasashen turai ko ba daɗe ko ba jima nasarar junju hali musulunci a nan ƙasar iran wanda ya cika shekaru 45 da samuwa ya tabbatar da ɗiyauci da 'yancin ƙasar iran na tsawon wannan shekarun kuma mutanen ƙasar iran sun fara ganin tasirin nasarar da suka samu shekaru 45 suka gabata a rayuwarsu ƙasar ta sami ci gaba a dukkanin fannonin rayuwa wannan duk tare da takunkuman tattalin arziki masu tsanani wanda kasashen yamma musamman amurka suka dorawa kasar gaskiyar magana ita ce idan ba don takunkuman tattalin arzikin da kasashen yamma suka dora wa jumhuriyar musulunci ta iran ba to da kasar ba ta sami irin ci gaban da ta samu a dukkanin fannonin rayuwa wanda kasar ta samu a halin yanzu ba banda haka muna ganin yadda hankalin kasashen yamma musamman amurka suka tashi a duk lokacin da suka ji labarin wata nasara da kasar iran ta samu a wani bangare na ilimi mai muhimmanci kyakkyawar misali dai shine a makon da ya gabata ne ma'aikatar tsaron kasar iran ta ba da sanarwar cilla taurarin dan adam guda uku a lokaci guda tare da amfani da kumbo mai suna simorg kuma kumbon ya ajiye dukkanin wa'annan taurarin guda uku a inda da ake bukatan ya ajiye su a sararin samaniya tare da samun nasara wannan nasarar ta ta da hankalin kasashen yamma inda suka nuna damuwarsu suka kuma nuna fushinsu a fili da wannan nasarar nasarar da ci gaban ilimi na zamani wanda jumhuriyar musulunci ta iran take samu yana nuna cewa a nan gaba iran za ta kama su ko kuma dai ta wuce su a wasu fannonin na ilimi don haka nasarar junjiya hali musulunci a iran shekaru 45 da suka gabata ya fara farkar da kasashen duniya musamman na wannan zamanin kan al'amura da dama daga cikinsu junjiya hali musulunci a ƙasar iran ta koya wa wa'anda ake zalunta a duniya ko raunana kan cewa makomarsu tana hannunsu idan sun ga dama idan mutane sun yunkura a kowace ƙasa ce a duniya za su sauya azzaluman shugabannin da suke iko da su suke kuma miƙa su ga manya-manyan ƙasashen duniya 'yan mulkin mallaka kamar yadda mutanen ƙasar iran suka yi duk da haka ikon kowace ƙasa tana hannun mutanen ƙasar ne matukar dai suna buƙatar 'yanci suna buƙatar amfani da arzikin da allah ya ba su ko kuma ya bawa su suna son zama 'yantattun mutane suna iya yin hakan don su ne da ikon ƙasarsu idan suna bukata masu sauraro muna taya ku murnan cika shekaru 45 da samun nasarar junjiya hali musulunci a nan kasar iran sannan allah ta'ala ya dawamar da wannan nasarar ya kuma amfanar da dukkanin bil'adama da ita sannan daga ƙarshe ya gaggauta bayyana limamin zamani imam mahdi ajalallahu ta'ala farjar sharif wanda allah ta'ala ya yi wa alƙawalin zai tabbatar da adalci a duniya bayan cikarta da zalunci da wannan kuwa muke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi wa kuma sauraron mu da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wani lokaci wani sabo sai can kuma gobe da safe idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin tehran